الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما ينفعنا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل mare musonin kun mare mutirin kandanu durusa abubakar tirin kandanan su igo yagare lemine girse na utun mali senegal gambia lagine murtane duna kontinanu kun manime manime o kun yindi ganne nga kattaga suko humante nga ke ngani silama kun kun yindi ganne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maremu lenkini alahadin yai aga gemu muwade men tampille aro e tumu le 26 mai 2024 faren pregwe na ngiri makana daga madina ujine do kamo nagati tan nagati do sino karagi sinen kasu tamuro banandinga dhul qaada nagan kaso ngalenka tamundo segu na ngemu lenki alahadinga tirnindu benugo maga lenko gadi kita kenni tirnindu tammiyai ni nduku tammi ga giri jamanu benu ya faransi murutane mali gambia aɗo afrique du sud aɗo burkina faso aɗo almania aɗo zairi kinsansa wa hakada aɗo gabo nduku giri ku jamanu ayi o amurno allah maga o garni kuɓenu ko allah gana fahame nyoda allah gana barke ɗiɗi o gani muguna golñetiya arna kennondi ga wajundu ku transfert nini dangindi katti daganu ya allah gani musun ya argen ya rabbal alamin e eh, ke ngana girba kano nga oda ga su bismillah durusu abubakari kama. o tirin kan danan su kunyini dagan gollano wa su kunyini ken dangi halle tirnindi fana be ken giri faransiya o mare ya yala tagumance wano nga tagumance be ga ni nanti karsani tenye ba. walma ayin mega tunu dudi nanti keni tenye yi. kenta gumanche wano ngawa anya keta modi nunda ko magijan katta nunda ko ni mafodo fainda nunda ko walma soroyi gono wano nga kungat ni watta gumanchuntu nanti karsani warjagantenye eska kenga no nga ba walma sere warjaganta twini alla imega he walma ya karsani warjagantenye karsar awarninya na gora gumenga kundi imenu kunkiten na kammogo silama gun nogondi ya lay sabatintenni walmayranta sabatini onammane gakkonni ken kibarendi owatinarno gemdi o wa murno allah ya gano dema o allah gana yagana allagano kis shetaneya oga kubenu konni ni gemdi allah kalle farin kalle allahumma amin hibe gani nga gilli allah sere sunti warjage to allah gahe fa arzaku ibadi fi ard, walard komongar jagenga gilli kammu awanguye وهكذا سربان انتن ننتنغر جاغي اتو انتني نو no. فاري صلى الله عليه وسلم ركين كورنا بانغاندي حديث نغندي من حديث ابن مسعود ati wagadu banan be taganden kappaxama noxondi tan naxate bito mani tan naxate bito ewa hore tan naxate bito cinkunturo tan naxate bito awa ken paxatin ga an naɲa cinkunturon ga kamelo tampille bito allah warni maliki a ana yonkin putena radi awa maliki a ke ɲamar ni ti kele manu nagatiya bikatbi risqihi wa ajalihi wa amalih shaqiyun aw sa'id maliki a ke allah wa ɲamar nantan daga ana yonkin putena ro lemme kedi kamelo tampillen biton timme halle a warjaxe agarni warjaxe be kita duna nogonda a susahe na ɲamar duna di hala adanga wu haqe be kita aran golle aran garama jigaxu aran ñimmarallingaxu ko hay gellang mardunariya wo sereben dattaxu aña hodu hayindanai kita aña gijan kattanai aña modin talibi ge wanki wanke ngarjaxen to anni te an na sadaxan gandi gare do hanke giri kawre sere sunda ken kanda giriba kawre garanteñen aha mundainan ganga ñeraganga warjaxun ka maqsumun wa minhu talibun wa minhu matlubun warjaxen nu moxonu hillai ورجاغي وانو غا كنا مورنا انغا نقصو فالطالب يطلبك اينما كنت انغا نقصو ورجاغي كي ومورنو اوان كتغا نانياني ميما قول لي مي خوي خينتان نابوري ها ام بابا نابوري افاتنا تو انجا مكي قول ليو والمطلوب تطلبه باسبابه الشرعيه اينما كان نقهي بيغاني مطلوب نموري هو انجا نيميانا كي مورنو تي انجا بابونو sariya ngama kumenu kaba jagunde golle kundi menu anna golle anna hokita igo gama golli igo danta hokita de qala ta'ala alla tankallanka qul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard anna aya kemuru suratu yunus aya tanji kedo bane muhammadan ken na kida ngani ko na ga war jagana baka kamundo ngunyendi jaga hada mare men ngar jagenga kamundi koma war jagenga ngunyendi mugobe nuqanati wa fis sama'i rizqukum wama tu'adun aga jagen na kammu ke adi ada aga ganyina na kebe Kem ken nga keta anda famu nanti jagen ta sere maga serenta sere war tu anda koniti tagumancei ba manda koniti okaram mogo war jagun na alla maga nkaimatan nan wana an gillina murua golle keni sababun bane ay golle keni sababun bane ay kenga he war jagen gille alla ay sere xan maga taxu nanti wattugene alla kammata nanti wangar jagan no donc na digamen de hondi sere tu karsa kebe ya sere suntatu warjagantenyeni ba an da ti koti tagumance manda koti hodu hainde manda koti modin taliba ya garinyeni kwa o nun ayanun dangani- ado hadisu kunnan kawan mumini subakka o amurno allah maga allah gano fahamin do dinanga allahumma amin di finlandi nga kengiri afiriki side afiriki di side o maren meygo taati nun bugu wakatin tinto bo wai wayibaw kun nagati be faren gari ko atiwa munda ona kun koni faren da hinu nagati ko nanti kun wayibaw nagati ganan ngari daba suya ken daban pason tanya na lahiya nga ati kun ni kannan kaya igati ni kubenu da ngani al-uyubul arba al-mamnu'a min al-udhuhiyya wayibaw nagati lebu kun nagati be wa kem pagatinga wa iganan ngari lahiya nga kem pagatinga intanya na lahiya ya ona tandangani ke hadise be garaya كني براي حديثك حديثك أي سلسو غنا كان داينا برا ودنك حديثي أكوني حديثك أرين إرواية غبدي حديثك ونا هوتو عن براء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان barra'i bun hazbi da hadisa ke hillati alla faren girnan sigo kudi menaga kotai goya farenti dabanu nagati wano mawayi bawu nagati wano nga kun wayi bawu nagati igana ngari daba suya kullan tanya na lahiya ya keta hana hana ngani kebe ya daba be o yanati daba lahiya nun baka daban posonu sikkiyayi yinati bahimatul an'am bahimatul an'am ñogome ñigonda yagare na magumbo ñigonda yagare aro jage ñigonda yagare aro sugo ñigonda yagare ku daban fasu ina kuwa xilli bahimatul an'am kara hummumu kuwa ñana lahiya nga kenga he seliñenta ñana lahiya nga ñexenta ñana lahiya ya xa har kun lahiyanu imenu ku defonu naxatigana kitiya inta ñana lahiya yi de hana hana ngani kebe tamise be yare agulle ma jinga baka ma wawata aro yagun kutenta ba aro yaga banin ta bana kebe hake kun daga na aran ke yaga bana go bangante ngani su antanya na lahiya ya wal eh, watunte hillandinga watunte daba be ga watu awa kurjin chankini aku mante awatunte ngana ngari awatte ke bangante ke gantanya na lahiya ya sikandinga daba be ga jugumunu tamisun kutunga daga na to wa jugumunu itankamma a ya kananta ya ya hallanta ya goni arantara do tamisa kutunga aga jugumuni tan kamma a jugume ke bangante ngani ke yana lahiya ya daga tandin do lagare tamise be ga non ga kaso kaso ye maga har kato enta ya aka buncu juri tamisa kase ke yana lahiya ya mare mu mana be ga ya ken nan ngane honkin ne allai anya hosirenga lahiya ke adi bennu adi inte adi hokke lagara ko ta nan daga ni baraje nyai wangane hokin ne allai kita do an gota ho nya hosirenga maga ho brekine allai ku wayi bayu naga tugahe to anunti ku wayi bayu naga tugahe wayi bayu suga kitel lahiyanga na utugelli tarbogoye na wara ben kosoye na wara ken pagatinga tamisen palle bugande kusuka humante intallahiya ku kabana walakin ogada ku kuwa bayu horu benu ko besuni killun togo kudi angana illahiyan qobono amma ganya kudde fonuga kitaya wa murna allah ma galla gano fahamin di o dina nga allahumma amin tirni di sikandi nga kengiri murutani o mare mai goti e ati lahur manqasu yani lahur manqasu mani meni lahur ni mani meya e allah gala lahur manqasu benu ko mani me qasu mani meni onati lahur manqasu nga qasu kunini allah da konoɗa gani suratu tauba suratu tauba aya tanjike ɗo tummundi aya tanjike aɗo tummu tun kanti inna iddata shuhuri inda allahi ithna ashara shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم ايه والتوبه تنجكر ايه مندي التي kasun jate allah nukunga kasuta mido fillo ani allah de goni kota be allah gada kampotun yer dongu yampotun yer taga kasun nagati wanunga kunni roman kasun yei ke ani dina telengontenga kama ga ga du tonyati golli buredo hilla kapedo junubu golle suya gati nagati gondi bari kasu lahoromantu tunyen kun kasu lahoromantu eh, zulqada o hay kaso di sasa ki kaso min ahadil ashhurul hurumi. awa gelli la horo man tundu bana mbiya yi kati ado bana ke kaso da girno kaso be garni zul hijja bana kaso ado muharram kasanne ado rajab rajabu kebe eh, aga urunguranen do nga eh, urunguranen do eh, na naganda simma gani jumada kati nga kuwa kasu nagati kuwani horo man nga wallahu a'adam tirnindi naxatandinga almaniya wo mari ɲagare yigo tirnindi baka almaniya ati yala wa gemme yagare ɲimme ni lahiyan kursi ba ti yimme kittenga yagare ni lahiyan kursi ti yimme kittenga wa gemme ba a lande yagare nga a kursini ni esga ashar a foka fo agana yagare be ga ladandi xa wa mundini lahiyan kursi est rawa que wa na togo lada kedi ba a kamantirninden payke yi nangiri almaniya mare nyagare nga tirnindi ke sereɲeni onati yagare a awa manila lahiyan kursi gella garawa yagama kanu anga to o manu kuho gabe i butten kayeñeni agana na a kari allah wa kalli na kara aga ayi ganati wa kippena yaga alhamdulillah onati mare ñagaren dangani yagare allah wayi kippena ñimme lahiyan kursindenga basi suntayi ina wani na kina kinanga ñimmena kursi yagaren koni a sharti heti nantan seno bakka ladanga no arawa gursini har na to ladandi idan ken pagatinga ولو كانت حائضة هراغنا إلا دندي واستوت الشروط المعتبرة في الذبح فذبيحتها حلال ولا يجب أن تكون طاهرة من حيضها حتى تذبح ورد غامي كندا يا هيكيا شرط هدنا تنجنو بك لا دنا روا غرسنكوا ونا تندغن غدي يحل أكل ذبيحة المرأة المسلمة وذلك باتفاق المذاهب الف... المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وهو قول جمهور السلف ونتنغني يغرينغنا كيبي أن أغني كتابيا أو مسلمة أهل كتاب دون كونون يو سلامي يغرين يو أو جمان إيغا قال قوله تعالى ألا تنكلنغ سورة المائدة aya sikkandi ati illa ma zakkaytum maga gana gursi de ke kunduyi yare yegarengadi annahu khitabun likulli muslimin wa muslima allah gara ke zakaru be kon nanti maga gana hibe gursi igon do yagaren no kedi ko igon bane he ken ya silami yagaren ndu ho awa mona yiga awa me ay migan kippe i lahiyan kursindenga hara gana dandi wallahu alam tirnindi karagandinga kengiro maga malindi yere o me igoti yala an ka an kagumin ka pallen mago na sakallen mago wajen man nan jon ko ikin bakan an do yagare ki aganda naga togo ki golle ba ka pallen magun pagati na ga jon ko ikin bakan a ni ba ma awa gemme taya. ona tandangani e, yagaren ka pallen mago e haju tuga yen ni nan bari dabari ken ta jon ni tikin ka enan tan nan jon koy baka nga wajibi walma haranga nan jon koy baka nga na ke golle dabar nan tan da golle buri ada dabari ayi o herni dalilun kan da ni mugu ona tan da ngani e fala haraja ala ar-rajul an yujami'a ahla wa huma muttajihani nahwa al-qibla aga hilli jon koy tenga kimba nga aga ganay ma magun dabarni iti basintai li'adami wurudi ad-dalil al-mani'i min dhalik dalile suntanunga hibe ga kabana nantan na maga agan maga ke golle dabari wal aslu al jawaz leslinga nikebe ya madama dalile gantano na kaba una dabar ne ho hontaya wa innama warada an-nahyu an istiqbal al-qibla wastidbariha inda qada'i al-haja والجمهور على أن ذلك ممنوع في الخلاء فقط أما داخل البنيان فلا والله أعلم ونتندغني na anjon ko ikim baka ngaro nam palle ko ay farenda ken kaba anganai haju tugene sellatere jogo daga en pagatinga magan jon ko ikim baka nga magan palle ko aya inda qada'il haja haju tuge imbrenga jumhurul ulama nga kebe kam mayti ken ko ni kabantenyen koy farenyi mega diga mutaya har ken kay mangana jogen dana amma kompen no gondi wal manga gun koren no gondi basi suntaya ken bagati onata ndanga ni kita sharti heti waji e antaka bene kuwa an gana gunnen nogondi walma an ga tagandun nogondi basintaya shafi'i madhabin ni kiyayi ado tuwanun su kutu illa ba'da ashabi maliki ya maliki kapalle mun yugo dunu anna ko diga mu muru fatawa li imam an-nawawi al imam an-nawawi fatawa nga juzu e onati darin karanga kamero tankabe anna nompaya onata ndangani digamen kula sa hohon hontaya Allah wanka palle magunyana Eh, andan yakken do menaga sartin tai kwa no kubanen tai kenken na galinganda kimbaka galinganda bambugo galinganda aga ranya alhalan paso sudi kemba tinga aga na nyana doro amma kanya lemmene jondi lemina buccine an haranda nyi mere menga maga dunga nyana kendi anga ne kapalle ma gunda barnanda ma ga dinge ho ho na gangari wa yagaru ga na ga mo ontu ke de be za sere ga mi mo ontu awanga nyi golle warambu gandini dunaga de ke telefon khibare igo sunda sobi aganda ikapallen magu ɲana talifo keraga ga na kari an na warano ada ɲimme gallen su kenga anga ko kota ide o garo ke jamallagare bedi ken no ku nugudun kullagunga kati silamin suya axi kema tirni di tumundi nga zairi kinsansa me ko tirni baka zairi kinsansa ati ikeda mugunanti tanyere hujine me faren ummatondi tanyere mare me nanti kungarno arjanna nogondi bila hisabin wala iqabe tirni nde heti sans contrôler irini a na lo arjanna gondi direct nye alla mi tirindi sere sumi tirindi a ah, kegani fasogonta wore sa an daga on ta tirni tirindinanga visa tirni tirindinanga a ah, ken pagatinga kenni nga koy wonata an ni yabo ken digamini ni wo hayirni hadisuku kanda an ni mugu an diga digame bi mugu o warna kandanna dalle na mugu e eh, fare sallallahu alaihi wa sallam kota yati tanyere ujine hada mareme warno arjanna no wondi ke ummato nondi na nyi mi korosi imi fesen fese o herni kanda anna mugu fare ngara ke digame ko i khube digame ke di faqada an-nas besuri gallen ko honu ta anga yini kube no ga sare salama gondi nan koro honu ti ayanga yini kube no do fare ngara jihadu nunya do me do fare fare sahaba nu kwa onata ndangani رواه الب... آه، فيما رواه البخاري ما يشير إلى ذلك في الأحاديث ما يشير إلى ذلك فيما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على suratul القمر ليلة البدر لا إله إلا الله الله غنوك هي فارنتي ike ummatonu ni tanyere ujine hada mareme warno mat tanyere uji kamo ujine kamonyeri ujine hada mareme warno arjanna no gondi awa kempaxatinga i hananun tarno i lagarun kane a wore i so a lono dome i ye so i yaxan laqu awa a xulle i noronto i garno arjanna noxondi an lage fasonta xorengari onatan dangani ketangere ujinen paramare me igara ke sigira gore do ke magama do ke karama gore kita ke beya hadise ngari magan anyati kya sababu nga koi yaganyati sawu beya wa herni kandangani ima kitagafu farenti هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يقتون وعلى ربهم يتوكلون magankutu nagati wo hay konnandani mugu atike ke jama gore da ke fasawonta gore kidati maniya ikunni sura inta masandini inta masai murnu nanti karin danke masa kacinte din kinyi nyanto din kinyi walma nki temburi mako se inta sere murnu iga masana masa na bane illandinga inta noni kagu nyana noni kankagu noni gankagu nanyati sereya walma nanyati allah tagehoya inta ke barni sikandinga wala yaktuna inta du ne inta biyadi mure nyana ganniye nyana iga nyagalla kukunna mexentaundi nariya ori kena bugu inta du biyadene inta sere murnagi biyadene ni marke nagatandinga wa ala rabbihim yatawakkaluna iwi hinin su allai allah iwi cujongini ya hinga koto mogo mogo intara kati modin talibe ya intara kati horu haindana ya ihin suwa alla maga ar akiteyen kotengen de kebe hake kundu وجاءت الأحاديث مصرحة حديث لا بنغنتنا bi بندي بأن هذا هو السبب الذي من أجله دخلوا الجنة بلا حساب كما في البخاري عن ابن عباس جاغا جاغا كياني سبب ندفس ونتاو غورنغا igaro arjanna nogondi mene nañi korosinde heti nañi yangan katande heti koma gari bukhari nogondi mogobe baka buna abbas maga akil karim anda diga mumugo hadise ke riwayan nangaba riwaya tanawano nga ati يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون رواه البخاري واللفظ له ومسلم وابن ماجه والترمذي وزاد مع كل ألف سبعون ألفا أي ويتنا فارنتي تنير أجني هذا مرمي ورنو أرجنا نغن لناني كرسين دهتي ogara hadisu magan kutubenu konan dangi aɗa kunya ko bukhari da hilla aɗo muslimu aɗo ibn maja aɗo trimisi akil karim anda digame mugu keta كم pagatinga an kana durogo tan nan kahu groupe الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mare musoni kon mare mutirin kan danu durusa abubakari ma igo gare lemine girse oda gasuko humanten kunyi tirnin dun jabi jabin dun biran ma lenke ala hadin tanga tirnin din yerundi nga kengiri gambia o mare omare yagare igoti yala wa gemme da ani kina nyamar ya yagarin pillandi utuba gelli gollu ngana gaba maga walma sakkallen magu ngana dangani anga tu igu igono wano ikun shahawan koren ni yagarin banen ti bakka ولعل أروان يغارك التنبيغ كما غاتي كينا والما تنبا مغاتي قولنا المهم أي مياناتو إغتي وكنا هلاندي ودتمانا بيا قايا وجمي يغارك لنا كين كوني كنا دا والما انتجمي ونتي هو انت كينا أه، أرانتا واجبيني هو أغمالي يغون دالان تيغون واجبيني allah wa kon nandan kina nga mundana digame go kanda agan tan torno gella seganda anna yagarin pillandi uto aninde anin da yamalle munun sorogandenga basi heti kenga a anken kan yagarin sirei koi anken me arnan menu gabondi yagarundi e, yagaru yagaru ntai yagaren tai na gunga mogobe a gajange be garo kenga mankange be garo kenga misonde be garo kenga yagaru nyigonu wa dabaru nyana do kenga nanti bare mandara hillandi kahiya a kanke nga sagona kunantana hillandi utu vraiment on kawa nan nari ando den kawa ando den kawa gelli aga giran buttenga gelli yagare ke ganari an yimme ñangollunga na koy parce que sere gora ke diga me digame konnen xa hillandinga nar doro gajangenga gilli xa akon konnen ke kinen dangani kem peti basiya ama hawara haraman kam man na kada no kulla nogonon qullaxu ñenanga mundana hillandi wutu anan ken tu tumandi kem peti basiya xa anken ken koneon xawanan nari amme men gaba an men ya garundi wallahu alam tirndindi segundinga kengiri burkina faso omar maren goti man ni igon kitenga igo kebe aga lampo agaranta yagaren pajun surono tegenga igatini igagun tadi igagun tadi kenguneni aranta yagaren pajun surono tegenga ken pagatinga yala yagare ke awa gemme yagaren na ya yagumba ken muru ti kenga ba ya yagare ken da yagumba ken muru eska adagada ngana na na ken muru ba wonati naam digangabigabe wada batte o warni ken koni katto billa kiye yagare ke jabunga allah gananya anga tu mogonu hillani igo a nga kenda sare mya ken koni ranta hoha yagarin kibaringa bo yagun kabe ken kamma a ken kamma ngana yagarin utara toroa serebe daga sare watten yagani awa ken koni anda garin toro ka yagarin yimme antirndini haranda iga uganta igo beri ona yagare ke yimme antirndini de anga tokko kina maga ke kamma baganati yabo alhamdulillah aya haqqini aya haqqina agati yampi haqqindi iwi kina suturni ta ga halle ka yagare be gana bara sabar ni ke golle wure bara sabar yen qoten yen kwa yagaru hilli kompen da diga men ga benyen o yagare be na tiran da sabar ni keta ke wure Allah wa ni kita nun da Allah wa konni islamin man kon da hibe no garwande mana na ke problem girndi bakkanunga hillandinga igu igonanunga sagateniya anga ra lemmen ga ben kita no gondi ka halle ari watu awanyanati dabari awanyanati korte tayinunga me kortono kella wanyana ga watenga kundunga ken bagatinga silamagun sharianti eh, igo be nda konti yakenga an konta kusagunŋutu agana ka hakutogo digamendi igo be nda konto i yagaren kusagunŋutu ina sine akinnanga sina muma sine ke nogondi mullen pagatingarni nandangi kinen pagatingarni nandangi kagon pagatingarni nandangi kusunda dangi har sagi mogondi ina yagun bugi do menaga yagaren gana dakorotikenga yagunga bakka sina muma ken ni serebe gana konti yakenga kasrebe anga yagun de an kinari lampu ti watti ga gunga tenga kem pati ngona kem pa ini ti hakre sirenge omma ga kusa yagun bake koni anga anga tin an kinara ngana anjare katam billati anke nga yagun buganda na baran tan kem pa jun suron aram pa juga be suron andangi de e lemmu mani me nan ken danaga do anna tunan ti wattenya ni wal madabaren yani sasa sulsu be ga murna kenni na jara agana jare alhamdulillah agama jare imme wonanke <clears throat> ñettirnini toujours <clears throat> gella angari mangantadi en <clears throat> bagatinga agana tadi ina ya gumbuga ga do menaga agana angadi ga ngan kina suturni agana me sutur ken golle kamma amrun alla maga alla ga no fahamin do dinanga anna mu muru e mawsuatul fiqhiya nogondi juzu tamuro tandi darin kara tanji kedo bane wa hakada anna digamuku anni muruno nga iho gabe wanonga ado eh ado ya gunyin me manan ni maniya na yaren pajun suru awa gelukunga Allah gati wa ashiruhunna bil ma'ruf ma guti maguti ma gunya mo sirenga wa min al ma'rufi al jima' wa huwa wajibun alayhi bi qadri kifayatiha wajibin yani igon kammana yagaren pajun suru teken karanga kenni wajibin yayi ti igon nyimme se kon idan ken pakati nga na alla maga alla gano famindu o tirni ndi kabundi nga kengiri murtana o maremme goti e, ati sume nga ike wa barajin sume nye sasa wa dira ga eska na sume ge togono nga ti murake sababu nga ha? ina sume ge togono nga ti murake ya wana ti watin koni suka humante bi anwa'ihi allah wani da konandi man kana minkum maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخر أندرون أدقى مجدي سريبي غنا يانغا تركي لنكما والمانغا تنتني أنا سومي كي ورا أني هراغو كوتانو تاني سونغا سونغا دانجي آية كي ومغا سورة البقرة آية كاميرو تانشيكيدو آية نغتاندي maren me ken bagatinga maga du force nan cumu ti watte ke yanani an masahanten ni no maga du ke har ke ngana farla nyai e, farla nyi me diga me ke koni ti farla nyai sun kaso sun kaso linan ke masahanten ni wal ma anda bito sumu an ga sume nogondi talli watu an na walla alla da newon taxu ɲodawo e eh, surtout nahilan sume maxa sumu a ɲa murai a ɲa hota wo kunta bane wutu faman kana minkum marida alla da koni itlaqan ke ga ɲa suya an garanta sumu na anyi an tunan ta tunanta wandegunu mura bane hedi sume ke toxono ga ba baxati ga an nara tuga o katta kiya a konni wallahu ala wa alam tirnindi tammundi ŋa do lagare kengiri angola o maren mei goti Eh, ati keda tagumogo igo mugu nanti tagumogo ke ni haramuntenni keni tahananyena digame ke mugu <clears throat> nanti ken tagumogondanbe a haramuntenni silamagunda kaba diganga bigabigabe ati wamundanotindi kenni togunyeba ken nan kai kayi nantagu na, nantagu nan jippe an gen kam nan kittinoge ke warada nan ta nantanu ku hilli hutu katti kimba kanga inati qa'datul maghdubi alaihim tagumogo be alla ga butu sorobenu kanma kunni yahudiyanu ɲei kun tagumogo ken pagatin ga ati ke tagumogo i ke goni lagamugu keni taron pana ɲe hora kira nan tama ɲa nan tanu ku hilli hutu kati kinba kan ga nan jippan kittun kanma walima an kittinogen kanma ati ke tagumogo i lagamugu nan ta haramunte ɲini a ka kabante ɲini ato na maniga kondi yala ken sahanten ni ba onati arno gemdi sawaba ga onati naam agara ko mogo be kundun ɲeni kenni kan nan kaya nan taxu nan jippan an kittuku hilli kanma nan kittuku hilli waran kodon palle nan tanun putu katti kimba kanga amanya o ha digamen kon anna dangane an na mugu ذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل متكئ على يده اليسرى في الصلاة فقال له المصطفى عليه salatu wa الصلاة والسلام إنها جلسة المغضوب عليهم Farin dangi igo igo aga kettago mogodi kotaya aga sallendi allah ta dangani ke hay butte nganya serebenu kamma kuntago mogonya haykeya akona munda allah mbuti kamma no sere sunta munda ken pagatinga keta kena akoni mogotana ibun taymiya gara digame be ko akoni na wano nga o ha konnanda an namugu وعن شريد وعن شريد بن سويد شريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا alla farin dangi ke sure ya bun suwedi kota igo na nyi ke tagunte ke tagu mo gonda binne no gondi ko gara kagara mo gobe wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri idi kitino ge ira ke ngara i kodon palle wattaka'tu ala aliyati yadi ituge iki e kembatinga i hallan kan ma ni kittinoge ngari halle nan tuge ken ma fakala fare ngadi ngari ken tagumogodi annabi tidangani ataqudu qadatal maghdubi alayhim anga dungeni nantagu koy tagumogo be allah ga budu sorobenu ma kun tagumogo anga tagunu ken tagumogodi hadise ke rawahu abu dawud abu dawud da hilla ken pagatinga hadise nimoro ujunu nagati kamo segi tan nagati do segu hadise raqimul hadis ken pakatin kita bangandangani ketanandi ketaxumoxon lambinne a maɲa a haramunte ni faren ɲimme diga mutaya keta koyi ken serema wadu nge taxunu e ketaxumoxon lambinne an ta tono hobro wo misirukurana lampunta nka ngana daga alkaaba haramun ni ma masjidin nabawi faren misidi an gana ke yan taxame hillana idan gari toro idan kabaya xa wo ko hogabe sereben da tagu tagu mo kebe di faren do mina kaban kabande nyai de maga dinge tagu na ya gelli haranga na mungu na nyanga na simme doro tagu mo ke change amanya kempa katinga kwa haitirni ndunga nambugu jamanu tamiya lenki alhadin kota nga alla da kwa ne ondo maga ogara kubenu na barke didi walla nyaga na alla gani gollen ondo da gasku mantenda terinkan da nan da sankin da na wasu kunyini wa murna alla maga alla gana khairin yoda ngani ya rabbal alamina <coughs> mare musoni ko mare mutarin kandanu o kun ne kati durusu abubakar gollanan su ya igo yagare wa hakada sheikh umar suna murtani kun ne katta ndan nga aka gun yagare nga sareti e dasi mallen yi ma lenyigo la alla sikkan inde honne aka gun menken jidi una duwawu nya allah gana lemmen birandi na barkira na anya islamiya nari gannen suro na ya hafidul qur'ana umar suna wani o duwawu murnu ya umaru abdullahi kamara faransi o kun yinden ka kattanga haruna njayi amerika o kun yinden ka kattanga nega masilla bajaga faransi wawanko ɲini wa hakada baba jawara gabo ali samura gabo nandaga wara ken pagatinga e, eh, mamburun kutten suya kaw sisogo pont noir demba sawani pont noir nandaga wara nanna kamara sogona salu yumma dukure aishatu jawara kumba jawara nandaga wara ken pagatinga eh, mamburun kutten suya bintu ya tera murutane ibrahima sakira murutane waxa suko humanten kuñina wamurun allah maxa allah gana xeeriñoda ewa har saxorona duɗoxoto misiden gollenga a wattade a mañeme de sasa o hay gari gu bilinde ñayi ureran tage nan bili kammun ka hay ga tage nangare dereñe silansinga alhamdulillahi alladi binicmatihi tatimu salihat ken paxatinga keta silami nu benu gara demande ñanan kaso on ta mungunaxayi oma mungaxaya harsa arno daga tuga khairiya na arjannan ka taga be sudangani kuma allah faren gara ken ko gobe wa haka da horna dudo goto insha allah mogari bilinden kadde bin ngutuna wara be gana to de mana gana jawhane ona bili awa gama jawhane ga onda allah ndano ndi wati be ona bili agoni taganden koni nyame wo gana ke bili doro di akutte ke golli mi sunyai pini son kutte bahun londe sapinde kundi meno kawara insha allah agara dudo goto kana wari allah aga musunna allah maga ken bagatin ga bilin de ke sere be gara wayo de mana warna de bi mutu mege hakke be ga murni sima hak siman tonu hakke be ga murni wa hakada an ta ken gollen pankan ni sima e ado ge wa hakada sen kulli ado kocce sere be gara wayo de mana ti en kai o da wagatin daga ma sere be gara o de mana ti sen kulle nga gollen koni hayke ni voyi o amurun alla maga allah gana barki hinundi na da arjanna musoya ya rabbal alamin sere summaga negudiya o suna meya kittunkinimeya ke misire golle aga jawo mogo be alhamdulillah misire ke gollen jawo o allah tigana ken kamma yanka har sa ama ɲeme de har saga ke bedi ken ma ɲeme sere sun maga negu u jine be gan maga u junu hilli be gan maga u junu karagi be gan maga sere be megarawa miliyon bugandini allah ngolle ɲeni koyi seren ta kinne allah inan tan tambo wata ko allah abada kama tudinu tudan tambo ngaro mogo be atugene kundunye ma allah ga da besu tugati ibarajenga wa muru allah ma allah gana khairin yodangani ke na giri bakano nga serebe ga munda illo durusa abubakar nogondi golli goteti ken ni maniya an telefoni moro an aritini aro jamane indikatifu igo nyaga nan na koni nanti igo ni moro nyaga ni yagare nyaga ni kan na ko nanti yagare ni moro nyani ona be suwari place nga silamin cubane gurupu ke nogondi gori bane ntatugene khalsin tatirni seresuya forfo jenkon tatirni seresuya wona yereti allah baniya an naro an na terinke digami ɓe ko an na terinka durusa aboubacary ke ani a daga mogo ga illandinga gadi harlango maga kengani markaz darul qur'an wa ulumi harlango maga dawda bugu yere ado kabala wa hakada e kempagatinga yagarnunga harna yere komo yigunnunga harna yere mogobe bo serebe gana munda illi harla keya alla wayi telefone numéro nun katta kengani 00223 kempagatinga 76 90 51 23 nga sagenadi 76 tanyere do tumu 90 tankabe 51 tankarage do bane 23 tampilero sikko walma ka 73 49 43 07 73 a tangere ɗo sikko 49 tannagate kabu 43 tannagate sikko 07 ka nyeru. walma 66 tandume do tumu 15 tamuɗo karago 27 tampille ɗo 94 tankabe do nagato angana kumeren bamba tirni nde ga maga dinan pincanen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 اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته